أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci darussan suka gabata mun yi bayani dangane da muhimmancin ibada da kuma irin tasirin da take da shi wurin gyaran zuciya wurin tarbiyyantar da zuciya wurin gyara ɗabi'u insha Allah yau ma za mu ƙarasa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata cikin darussan da suka gabata mun ambaci aƙalla ayoyi guda hudu wanda suka yi bayani dangane da muhimmancin ibada da kuma irin tasirin da ibada take da shi wurin tarbiyyantar da zuciya na mutum da kuma gyara zuciyan shi da kuma gyara ɗabi'unsa da kuma kyautata alaƙa shi da Allah subhanahu wata'ala aya ta biyar wanda za mu ambata a cikin darasi na yau <clears throat> wadda ita ma tana ishara zuwa ga wannan hakika dangane da muhimmancin ibada da kuma tasirin da ibada take da shi wurin gyara zuciya da tarbiyantar da zuciya da kyautata ɗabi'u da ma samun kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ta yi bayani dangane da zakka da kuma wajabcin zakka tana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya karɓi zakka a wurin muminai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها wannan kenan juz'i ne na aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka karba a cikin dukiyoyinsu sadaka nan wurin sadaka yana nihin zakka ne ma'ana karbi zakka a cikin dukiyoyinsu sakamakon wannan sai zamanto tutahhiruhum kana tsarkake su wa tuzakkihim biha kuma kana gyara ɗabi'unsa da zukatansu da sakamakon wannan an san wannan zakka ɗin kenan cikin wannan aya ɗin muna iya mu fahimta cewa ba da zakka ibada ne ba da zaka yana daga cikin ibadodi masu muhimmanci ba da zaka yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya samu tsarkin zuciya ya zamanto mutum ya samu tsarkin ruhi ya zamanto mutum zuciyan shi ya gyaru ya rabu da miyagun cututtuka na zukata kina a nan wurin wannan jumla din da muke gani cikin wannan aya din wanda muka karanta inda yace to zakihim biha din nan dalili ne wanda yake bayyane wanda yake nuna mana wannan hakika din kenan zakka ba da zakka yana daga cikin abin da yake tsarkake mutum yana daga cikin abin da yake tsarkake mutum ya tsarkake ɗabi'unsa ya tsarkake ruhinsa daga miyagun ɗabi'u kaman kenan irin su rowa da kuma kwaɗayin abin duniya sai zamanto kuma a lokaci guda ba da zakka ya zamanto ya gina wasu sifofi masu muhimmanci a cikin zuciyar mutum watan shine sifan karamci sifan karamci da kuma sifan son mutane da kuma son yi musu hidima ashe kenan wannan ibada ɗin tana da matukan muhimmanci shi wannan ibada ɗin tana nuna mana hakikanin tasirin ibadodi a wurin gyara zuciya da kuma tarbiyyar zuciya da kuma gyara ɗabi'u ita khususiyar wannan ibada ɗin ta zakka aiki biyu take yi lokaci guda aiki na farko shine kawar da miyagun ɗabi'u a cikin zuciyar mutum aiki na biyu wanda take shine tabbatar da kyawawan ɗabi'u a cikin zuciyar mutum dukiya tana da matukan ta'alluki da zuciyar mutum kuma mafi yawan mutane ba cikin sauƙi ba ne suke iya rabuwa da dukiyarsu ba cikin sauƙi ba ne suke iya su ba da dukiyarsu ba cikin sauƙi ba ne suke iya taimaka mutane kuma su taimaka a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci har ma haƙoƙi na Allah subhanahu ta'ala da haƙoƙin bayan Allah subhanahu ta'ala mutum yana jin zafin fidda dukiya a cikin wannan to shi yasa duk lokacin da mutum kuma ya yaƙi zuciyan shi ya yi ƙarhin zuciyan shi ya iya hidda wannan haƙi din na Allah subhanahu ta'ala ko kuma haƙi na bayan Allah subhanahu ta'ala to akwai mummunan ɗabi'a wanda zai gushe daga zuciyar shi akwai mummunan sifa wanda wannan aikin zai shahi daga cikin zuciyar mutum wannan ko ne rowa da kwaɗayin duniya da ta'alluki ga duniya da rataya ga dukiya da kuma dauɗan duniya lokaci guda sai zamanto kuma ya tabbatar da karamci a cikin zuciyar mutum don sannu sannu idan mutum yana ba da haƙƙin Allah yana ba da haƙƙin bayan Allah sai zamanto sannu sannu yana koyon karamci yana koyon kyauta yakan iya ba da duke shi ko da ma ba haƙƙin mutane ba ne a ganin damansa zai iya ba da ya ihsani mutane ya yi kyauta mutane wannan dun sifofi ne wanda ba da zakka take tabbatar da su a cikin zuciyar mutum a sakamakon ba da zakkan da ya yi kuma kasantuwan ya yaƙi zuciyar shi ya ba da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai zamanta wannan sifa ɗin ta gadar masa da karamci ta gadar masa da son mutane da kuma son yi ma mutane hidima kenan muna iya ganin zakka tana daga cikin ibadodi masu tarin muhimmanci wanda suke taimakawa wurin tarbiyyantar da zuciyar mutum da kuma yakan miyagun ɗabi'u da tabbatar da kyawun ɗabi'u a cikin zuciyar mutum wannan kenan za mu iya gani dangane da wannan hakika akwai hadisai da daman gaske wanda suka zo wanda suke nuna muhimmancin ba da zakka da kuma muhimmancin sadaka da kuma muhimmancin infaki wannan in za mu duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka za mu ga hadisai da daman gaske suna bayanin wannan hakika din irin falalan da addako cikin wannan da kuma irin abin da yake gadarwa na tarbiyyar zuciya da kuma alkhairai dai masu yawan gaske cikin amaliyan infaki amaliyan sadaka da zaka da sauransu wannan kenan sannan za mu iya ganin aya ta shida ita ma tana bayani dangane da abin da ya shahi muhimmancin ibada da kuma irin gudunmuwan da ibada take kawowa wurin tarbiyyantar da zuciya da kuma neman kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala na cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub Allah subhanahu wata'ala ya ce mutanen da suka yi imani suka gaskata da Allah subhanahu wata'ala suka ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suka ba da gaskiya da ranar kiyama sannan ya zamanto zukatansu suna samun natsuwa saboda ambaton Allah subhanahu wata'ala saboda zikirin Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce ku saurara ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara lalle da ambaton Allah subhanahu wata'ala da zikirin Allah subhanahu wata'ala zukata sukan samun natsuwa zikiri a nan wurin ya kunshi dukkanin anuwa dukkan nau'o'i na zikiri akwai zikiri na lafazi na baki wanda mutum zai rika ambaton subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikirin karatun alkur'ani zikirin addu'o'i zikirin sallah da abin da ya kama da haka duk abubuwan da mutum zai furta na kalmomi masu tsarki na Allah subhanahu wa ta'ala suna shiga cikin zikiri akwai shi ma zikiri na tunani ta yadda mutum zai kasance yana zaune yana tunani yana tadabburi a cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma azama na halitta na Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana ƙara masa yaƙini yana ƙara masa imani yana inganta tunaninsa hakanan kuma akwai zikiri a lokacin da mutum zai samu kanshi a wani yanayi wanda ga shi ga sabon Allah sai zamanto ya tuna Allah kuma ya fahimci cewa wannan aikin da yake son yi aiki ne na haram aiki ne wanda yake bai inganta ba aiki ne wanda Allah ta'ala bai yarda da shi ba sai zamanto ya nisanci wannan aikin shi ma zikiri ne yana daga cikin mafi muhimmancin ma zikirori watan kenan idan ya kasance tuna Allah subhanahu wata'ala ya shiga tsakaninka da sabon Allah subhanahu wata'ala to wannan shine mafi muhimmancin zikiri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sashen hadisai ya yi bayani dangane da falalan la ilaha illallah inda ya nuna ambaton wannan kalma yana tabbatar da imani a cikin zuciyar mutum yana da falala sosan gaske hamma ya yi bayani cikin sashen hadisai kan cewa mutumin da ya kasance sa na karshe wanda ya bar duniya da shi la ilaha illallah ne zai shiga aljanna yana ma daga cikin sashen ruwayoyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba ɗaya daga cikin sahabbansa bushara cewa yawo ya je duk inda ya haɗu da wani mumini masa bushara kan cewa idan ya kasance ya imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah to shikenan zai shiga aljanna inda ya rike wannan da ikhlas to a cikin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai bayyana cewa ikhlasin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine zamanto kalma ta la ilaha illallah ta hana shi sabon Allah subhanahu wataala wata zamanto ta zamanto hajiz ta zamanto shamaki tsakanin shi da sabon Allah subhanahu ta'ala wata ya tuna Allah subhanahu ta'ala duk lokacin da ya fuskanci sabo wannan shine mafi muhimmancin zikiri shine wanda yake da matukan tasiri a cikin amaliya na tsarkake zuciya da kuma kyautata ɗabi'u da kuma gyaran kai wani yana daga cikin abubuwan da suke taimaka ma mutum ya zamanto ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu ta'ala sakamakon haka kenan wannan yana ƙara bayyana mana wannan hakika akan cewa lallai ibadodi sanannen al'amari ne akan cewa lallai suna da tasirin gaske wurin kawar da miyagun ɗabi'u a cikin zuciyar mutum da kuma tabbatar da kyawawan ɗabi'u a cikin zuciyar mutum kamar yadda muka gani zukata ba su samun natsuwa sai da ambaton Allah subhanahu in mutum zai mallaki duniyan ga in mutum zai mallaki komai da komai a cikin wannan duniya din amma dai in dai ina alaka da Allah subhanahu wata'ala to ba da natsuwa shi yasa a cikin rayuwarmu na yau da kullum muna iya gani da yawa daga cikin mutanen da suka mallaki duniya ba basu da ba su da shi amma ba su da natsuwa sakamakon sun nisanci Allah subhanahu wata'ala kenan ambaton Allah subhanahu wata'ala iltizami da dokokin Allah subhanahu ta’ala iltizami da umarnin Allah subhanahu wata'ala nisantan hannun shi wannan shine abin da yake iba mutum kusanci a wurin Allah subhanahu ta’ala sannan ya gadar masa da natsuwa shine kuma hiyayyen hanya wurin yaƙan miyagun ɗabi'u da kuma tabbatar da kyawun ɗabi'u a cikin zukata wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta’ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين